tous à la Fada, bienvenue dans votre émission hebdomadaire spéciale jeunes. Vous l'avez compris, dans tous à la Fada, nous parlons de tout ce qui intéresse les jeunes. Dans cette Fada, nous avons installé euh, au ministère de la jeunesse a fadar mu ta yau zan yi hira tare da wannan matasan da muke tare da su da suke nan suna aiki bisa kan harkan cigaban kasa bisa kan fanni da yawa da yawa wani kariyar muhalli wani kiwon lahiya karatun 'yan mata kai babu inda ba a samu matasa masu kuzari yanzu aikin su cikin kowane fanni aka diba yanzu sai an sa matasa masu wannan aikin dans ce numéro nous voudrions en savoir plus sur ce leadership et surtout sur l'apport de ces jeunes activistes dans le développement du Niger ah, a wannan fada muna tare da Adamu Umaru euh, a Contability Lab a Contability Lab shine wannan kungiyar mai taimaka ma kingin kungiyoyi que vous les aider vous les accompagner ces structures des jeunes mais aussi les structures étatiques en renforçant leurs capacités et puis en réseautage oui. ça va Adamu Umaru kana lahiya lahiya law ya gogor mai ana tai ana na ana isa abu da karu to Allah bar sa muna tare da Rashid Awal Isa shi kuma président kin Afriyan ne réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement Rashid

cikin aikin nasu yan mata da mata kenan da asa samari <laughs> ah, samari su suna da yawa da ko suna ta kula da kansu ah, ah, to ana da yi so ga su ciki <laughs> ji ko muna tare da Abdulrahman Ismail ONG Save Environment sai sa kai wannan ingilishin sai ana yi ana gama da ingilishi ku kuma yin kuke kariyar muhalli ko to kariyar muhalli kariyar itace da mutane ma gaba gaba duka hada mutane hada mutane to barkan ku da zuwa bisa kan wannan shirin na tous à la fada dans cette fada nous aurons de la musique un vox pop et la chronique d'Olivier de plus en plus de jeunes se lancent dans des mouvements et défendent des causes dans plusieurs domaines protection de l'environnement, éducation, les questions du genre. Nasarama Côté à genre, il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas autant de jeunes euh, engagés, de jeunes activistes. Adamu muka rike kusa da ni. Daga ina ne ku same shi? Daga ina ya hoto? Eh, kin san mu abin da yasa yau tun muna yara. Eh, mun ka gani lokacin da saura suna yin sandika mu ma mun ka gani lalle eh, akwai kungiyoyi kamar matasa da sun ka fara na dauci kamar eh, shekara 1993 mhm. akwai kungiyar da aka ce ma association de school di niger daga can ne mun ka gani muna gani matasa saura da wasu sohi suna gamuwa ana hira daga can mun ka ce to ya kamata mu ma mu taba mu tai mu mhm. gani ya ne abun yake kuma taimakon da kuke iya tun muna yara mun ka gani abubuwan da ake mun kai ladabi mun kai biyayya an ka kwatanta mana ya ne zaman duniya take ya ne ya kamata mutum da kai dan kasa ya kamata ka kawo gudunmuwarka dan saboda ci gaban ka. Hmm. kenan mun kai ta yi mun kai ta yi a cikin wannan kungiya har ta kai wani lokaci mu ma mun zama shugabannin wannan kungiya kuma yanzu kuke kama ma wasu matasa har mu ma yanzu muna kama ma wasu matasa da mun ka hmm. gani abu ne wanda ya rataya nauyi ne da ya rataya kan kowane dan kasa da ya kawo gudunmuwar shi wajen ci gaban kasa dan ci gaban kuma ci gaban al'umma Amina Bukari ke kuma ga kina matashiya ce muna so mu san wannan yakin da kike kin ONG kina kike wani jefar ko eh. yakin da kuke don a sa ɗiya mata lakwal ko ku don a hana wasu ɗiya mata wanga aure da su duk ina ne ka samu wannan karhin daga ina ne hito muku to mun dai gani da gaskiya a nan ga niger gaskiya kowa ya san da on a le taux le plus élevé de mariage précoce bon gaskiya sai kun yi hakuri da hausa ta sa mm, ta hima bel ta duka fada babu irin wanda bamu dauka melange ne akai fada melange ne kawai ta hi kawai ci kuma a gama da shi abin da hilancin ne barbarci dai barbarci yayi dadi ka kuma da shajan batare <laughs> to kenan abu mun gani da gaskiya ya yi yawa ne kuma gaskiya na nan ga mai da mu kasa baya kenan ya kamata a yi wani abu kenan ba Voilà. Mm, On a mm. décidé de travailler sur ça. De se lancer dedans. Oui, de se lancer. Le leadership Rachid. féminin. Okay, Rachid Awal. <laughs> Africain. Afrian. Afrian. Afrian Gamana. C'est l'environnement qui est propice maintenant pour euh, permettre aux jeunes d'être au devant de la scène, je peux dire, ou c'est les jeunes qui sont plus audacieux, selon toi Alors, merci beaucoup. Euh, D'abord, je qui Kenya parce que mhm. bayan Afriyan kuma on a commencé gwagwarmayawa wani mhm. wuri. donc euh, ina un volontaire kuma na sécurité routière gagné gagné sûrement dimanche On a gagné masu sa gilet suna fito a saman hanya don ko oh, mu ne kuma ke wannan aiki sojojin eh. hanya <laughs> sojojin hanya mu <laughs> ne kuma eh, ku ne ku eh. ah, tsaya ku ku ne kuke nan rage ma <laughs> ba akwai sojojin hanya ba ku me yasa kuke taya kan hanya ah, sojojin hanya su biyan su ake mu kuma kawai muna son kasar mu ne mun ya kamata mu zo mu taimaka musu wala fi sibilillahi donc saboda ne an ce volontaire mhm. alors Eh, question yanki tana da ma'ana parce que ban cewa yanninmu yayinmu ba su komai ba 20 ans baya amma yau duk abin muke nan ga yi il faut qu'on le reconnaisse que c'est parce que su ma sun koya muna c'est parce que su ma sun yi ediken mu kuma yau abin da su ma sun nasu lokaci amma lokaci ne canza ba ɗaya ne ba yau muna da abubuwa da yawa da lokacin su ba su da shi mm. kan ku prenez par exemple l'exemple des réseaux sociaux yau il suffit que kai dan abu kadan kai publie kowa ya gani mm-hmm. an san kayi an san ka kuma ana gani à Ajika. Donc je crois que ça fait partie des choses qui, qui, qui ont marqué notre contexte actuel, qui fait que nous, en gagnons. Mais Souma Gaska, il faut le reconnaître que Souma, Souma Lokachinsu, comme deux abonnés, c'est parce que Souma, c'est parce que Souma, muna nan gabin hanyar da sun kabi yanzu bari in dawo gare ka abdurrahman uh, masu kariya muhalli <clears throat> kai kuma ya ne dama akwai matasa masu kariya muhalli ko ko yanzu ne dai abun ya fara bunƙasa eh, kamar yadda kowa na yi yanzu ina a son ah ah. ton inspiration cette force que vous avez pour lutter des jeunes euh, engagés comme ça ah d'où ça vous vient en fait euh, donc euh, pour dire depuis toujours l'Afrique le continent africain en général a toujours défendu l'environnement a toujours défendu la nature on a toujours été en symbiose avec cette nature alors avec l'avènement et l'accroissement de plus en plus spectaculaire des multinationales qui euh, aujourd'hui font des exploitations euh, dans les pays. Nous savons aussi que l'environnement, c'est vraiment un, atout à protéger à tout prix, non, pas pour nous également, pour nous seulement les humains, mais pour, la, pour, euh, pour cette biodiversité animale, pour cette biodiversité végétale que nous devons <coughs> conserver et qui, quelque part, fait la fierté, le symbole de l'Afrique. façon, zan mu tashi ba mu da ma icce a kusa da mu fasa cette deuxième siyo, kun san matasa muna da wani kirarin bari daga an sa kun ji samun kirarin matasan nan samari wala da ema ta ni yawa ga karamu mance daga dan uwayen daga dan uwayen da yan ta Nijar kun ga karmu mance daga don uwayenmu.

wai concrètement abdurrahman ga min miye ci concrètement ku maskare kare mahalli miye action kinku miye kuke um a gaskiya muna abubuwa da yawa saboda telman muna abubuwa da yawa har ya kai inda sai da mun ka kakkasa shi kwa a cikin kariyar muhallin ma da ake ce kama definition na, na, na ong namu a turanci muna ce um, euh, organisation qui lutte pour la protection de l'environnement de la biodiversité et des personnes exposées au risque des catastrophes naturelles kun gani mun sa abun ga wannan muhalli da kun ce mun sa dabbobi wannan na daji kuma har yau mun sa mutane waɗanda suke nan suna shan wahala bisa kan wanga abun ga wanga abun ga ah, me ake ce canjamin climatic yanayi canjin yanayi da ake nan ga ake nan ga cewa mm. ma'ana ƙarin ƙarin rana zahin rana ƙarin ruwa karin iska mai karhi da yake nan yana gidaje ba ba Donc, euh, <clears throat> kan wannan euh, sur ces thématiques que nous travaillons et, vous travaillez comment vous faites quoi alors concrètement nous intervenons dans, le renforcement des capacités la sensibilisation également euh, la résilience euh, des femmes face au changement climatique. Hmm. Et euh, nous intervenons aussi dans les foyers améliorés. Euh, Niger franchement, on dirait que tu viens de Paris. Ben, ah. Oui. Afriyan, kai ga concrètement me kuke Afrika? raison, ne que tout ce qui est en Afrique est gaba ɗaya. Kuma mu muna cikin dans la capture du dividende démographique. Dividende démographique, comme menene kama irin wannan eh, abu ne da anka anka sallafa dan mutane samari su taimaka ma tsohi don a samu equilibre cikin economy yanzu dividend demographic din nan ke matasa su kama jikinsu akwai kungiyoyi da su ba su komi sai harka ilimi akwai wanda ba su komi sai harka ambulant entrepreneurial akwai wanda ba su komi sai harka bon governance akwai wanda kuma su eh, objective su aikin su sante e benet kin ga duk an gamu sai a la on a atteint nos objectifs yanzu wancan shi kuma volontariat da muke yi matasa dai ne 'yan Niger. Kai legere la sai an buga tabul. Gaskiya. Ana buga tabul kuma son kin yana hitarwa. Matasa ne 'yan Niger da sun kaga gaskiya ya kamata su kawo su ma gudunmuwarsu cikin harkar prevention in accident cikin harkar security routier hmm. yau kun ga kowa ya shiga mota sai ya zasantu da security to wannan grâce à nous on avait réfléchi on s'était dit qu'on doit faire quelque chose c'est vraiment une fierté pour nous parce que à ça.

Sophie, Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement, laisse pas le choix. Je suis là, si pas le roi nos peine, nos différence, toutes ces injures incessantes. Moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore pas comme toutes ces filles ont des visages des habits Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Le point levé vers l'avenir sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. nos jeunes leaders super engagés dans wannan fada a matasa. Nous sommes avec Adamu Omaru à Quantilab qui accompagne les structures des jeunes, renforcement de capacités et réseautage. Rachid euh, Awal Issa, président qui est africain, réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement. Amina Boukari, ONG FAD, comme Action et Développement, de ce qui est aiki harakan kariya yamata da sasila l'école, da mata de banda samari muna tare da ong save save <laughs> amina bukari mine ne ki um, muke yi mu ma an raba shi har za a <laughs> muna education scolarisation de la jeune fille yadda kike mm. ce muna sensibilisation su muna sensibilisation wajen uwaye chef de village can har Hmm. karkara karkara kuna bi karkara karkara muna sensibilisation can ciki don um, uh, a mata daga local yan mata jumuwa yara hmm. daga local awar da su sannan akwai um, famfe e security so muke a mata cikin neman fe kwanciyar hankali mm. masha Allah cikin neman kwanciyar hankali a nan Niger suke mm. gaskiya an gani surtout wajen Difa da wajen Tilaberi gaskiya sai a hankali so mm-hmm. muke a zanki sa su tun da elles sont les premières concernées mm-hmm. su ne mata kuma su ne uwaye su ne généralement suke cikin camp des réfugiés etc sannan akwai gouvernance comme Afrian muna cikin gouvernance mu formation muke ma matan da suke cikin parti politique a musu formé pour Don su shiga Voilà, leadership, éducation civique, les bons comportements, ce genre de choses. Okay. Sannan akwai euh, euh, santé. Wannan muna busa cikin SS, SS santé sexuelle et reproductive des jeunes. Okay. Essentiellement la euh, gestion de da lijen menstruel yanzu sai ka gani 'yan mata suna cikin euh, haila ake cewa farmuwa kuma ba su san bayan da za su ba su da akse ga koton don su koton kin kuke kai musu hmm, suna samun koton a kudur Okay. To yanzu da kun a nan take kama suna zuwa karkara des to mutanen fada da suke karkara karkara yanzu da wani jefar ko ya kamata dai ku sani to in dawo gare ka yau yau to ta C'est vrai mm. akwai euh, autonomisation muna quand kwatanta ma mata yadda za su yi ajiyar activité génératrice de revenus. yadda za su yi su samu yan kananan kananan kasuwanci su samu na hannun su su ma <laughs> Bata mai kudin gishiri da kudin kaya. Ira shi ni yake kai. U ya tro wallahi. Ba ba plan ne ba. Stadir mu muna so mata su ma samu incin kansu. Ah, Tunda yau gaskiya kudi bi mace a ce dala biyar kadago ta sayan gishiri sakin tambaye miji. ya kamata ke ma a ce kin taimaka kin sa ci gaba ne kai shi ma ko eh, shi ci gaba ne ai ci gaba ne kin gida yo Yo! su matan da suke karkara namiji ya tashi bai da na na sa isan sai mace ta bada jika 50 yo su matan wannan da suke karkara ci gaba ne ai wannan matan da suke karkara da ake koya ma wannan ayyukan wannan kasuwanci kasuwanci suna da madaman kasuwanci ki she ki debo ruwa ki ta kiyo icci ki zo ki ki zo ki da huwa ki kama diya cikin wannan mi kuke wani kuke kama wannan wannan adani ne wani irin da ne a ba na bane maza sun har gane wannan wannan yanzu maza maza sun har gane parce que structure ne muke aiki da ita UNFPA ko école de Marie yanzu kuma gaskiya maza suna nan suna nan ga duka conscience sun sani ya kamata a taimaka mata kuma mu mata mun tsaku gaba eh duk abin za a yi a taimaka muku mu muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari. sai bon mun gode yanzu mu dawo gare ka adamu umaru accountability lab yanzu na samu sunan ko kuma me kuke concretement eh, accountability lab mun dauka kaman yanzu dai zan ce muna da kaman shiri wajen hudu tokona manya mm. na farko shine wanda aka ce ma a turance liya apprentissage Eh, le apprentissage wannan mun ka diba kaman projet ne wanda za mu yi aiki saman ta wajen shekara biyu mhm. wanda kungiyoyi kaman yanzu muna aiki da kaman kungiyoyi wajen su ashirin da ong fadama suna shiki wanda za mu gani menene matsalolin da suke samu a cikin tayyar da aikinsu don mu kama musu mhm. bayan wannan za mu gani wai cikin kungiyoyin nan wane ne ke da wani ilimi wanda wani bai da kamar za mu sa abin da zai sa wanda wani bai da eh, kamar save da ake kamar save da wani je fad mm. abin da save yake da da fad da bai da za mu gani ya ne za su kama mu juna da an aikin su ko aikin kowa ya ta ya ci gaba mm. bayan wannan za mu diba mu gani kamar yau ita abin da take da shi a cikin ta yadda aikin in tana wani karhi ne a gare ta menene ina ne take iya zuwa a cikin wannan aiki za mu gani wane ne mutane ne kamata a hada su da ita wanda ya kamata su yi aikin su dan aikin ya samu ya ci gaba bayan wannan eh, har yanzu cikin wannan akwai abin da muka ce ma communauté de pratique menene communauté de pratique kaman kunjoyi wanda suke aiki akan biskan eh, abu kala guda iri guda kamar yanzu mun dauko eh, cikin harkan voice fat cikin scholarization de la jeune fille take aiki kenan za mu gani kungiya kamar biyar ko shida yanzu biyar biyar ne mun ka fara da su za mu gani kungiyoyin na sai mu hada su sai mu gani ya ne za a yi su kama mu juna mu ma mu gani wani ilimi ne kamata a karo musu don su samu su ma su ci gaba da aikin su ya tai gaba mm. bayan wannan akwai kamar su kungiyoyi da suke aiki kamar mali haka don saboda aikin da muke yi yanzu liya apprentissage da niger ne eh, da mali kenan da wannan kuma kungiyoyin da muke aiki da su mali su kuma a bisa kan wannan aikin da suke yi wani Eh, canji ne za su gani wani masaloli suke gani da su da wayanda suke Nijar za mu hada su mm, kenan <clears throat> su ma sai su canza miyo su gani wani ci gaba ne kamata ya ne za su yi don saboda a samu a ci gaba bayan wannan muna da fanni na shine na cin hanci da rashawa saboda mun ka gani duk abin da ake a duniya in ba wannan ne aka samu an yi aiki da shi ba ta yiwa don saboda sai an samu kwanciyar hankali za a ta lakwal sai an samu kwanciyar hankali za a yi zancen muhalli sai an samu kwanciyar hankali za a yi zancen kaza kaza bayan wannan ko an samu kwanciyar hankali in dai ba aiki da gaskiya in dai ba aiki fi da wanda ya kamata gaskiya kuna kuna taimaka ma Vous écoutez tous à la FADA, vous voulez réagir sur tout ça à la FADA, vous pouvez envoyer vos questions sur euh, les thématiques qui vous intéressent. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jaune au 80 06 88 à 54. Un autre tour en musique avec euh, C'est l'arrivée qui compte de Mike Arabi. Yeah. non, non. Il y a longtemps, on leur a dit On vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des Parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber dix fois, on va se lever onze fois. On est des samouraïs, on est des ninjas. On se bat pour notre honneur et notre livre. On compte pas sur papa. Nous, on compte pas sur maman. Tous les jours, nous, on vit grâce pour avoir notre Dedikasa tume nyomboro, tume jasaman, atume poto Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Cocorico Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte C'est l'arrivée qui compte Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte C'est l'arrivée qui compte Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte C'est l'arrivée qui compte Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte Doucement, doucement, on avance. Maman compte sur moi pour que j'avance. Tu me dis qu'il y a un Dieu pour les pauvres et c'est sur lui que je dois compter. Mais où sont ces yeux quand on a faim Où sont ses yeux quand on a soif sont ses yeux, on ne les voit pas. Mais où sont ses yeux, il n'a qu'à sciencer. Ma maman, compte sur moi, oh. Mes frères et sœurs, comptent sur moi, eh. Autour de moi, compte sur moi, oh. La gorge au sciencer. Dédicace à tous les Nyamboro, tous les Woyoman, à tous mes Jassaman, big up à tous mes gars du ghetto, de la cité du ici. On ne baisse pas les bras, non, non, non, non. Aïe, aïe fallait pas, non, non, non, On pas les bras, On pas les non, non, qui tous mes gars d'abord. kakan da wannan mawaƙin ce sai larife ki mu dawo tare da matasanmu na shon activist eh, in ɗora wannan fada a ofishin ministan da ke kula da harkar matasa nusama rashid eh, awal isa president kiyan afriyan adamu umaru akwantila muna tare da wasu amina bukari ong fadba amina bukari ke zance mun yi hira bisa kan niyyar da suka ɗauka kuma da aikin da suke bisa kan harkar duka cigaban ƙasa to justement parlant de matasan niger on a donné la parole à quelques-uns d'entre eux, bon, les citadins, c'est vrai, ici même à Niamey, pour qu'ils nous disent quelle image ont de vous, s'ils se sentent euh, accompagnés par vous, si vous les représentez vraiment, on les écoute. matasan da muke gani da matasan da ake ke muna lalle mu ka ake muna da koi matasa masu yin kiwon 'yan ƙasa ga su kenan lalle a gare mu babu eh, shugaban matasa duka abunkin bakin su na suka nema su shiga harkokin su Eh, ces genre de gens là ils seront toujours au-dessus parce qu'ils sont là toujours pour épauler les gens pour qu'ils réussissent. Donc c'est des gens qui sont là qui se sacrifient pour la réussite des autres. Soi-disant des jeunes leaders qu'on a ici, sérieusement, bon, c'est pas des jeunes leaders puisque les cherchent juste à manger. Parce qu'on a vu plusieurs personnes en action. Et pour ça, nous, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, surtout à des jeunes.

basse de vie vi in family ba social amma sun sa ƙasa gaba je crois que il faut reconnaître a matasan nan da suke aiki cikin kungiyoyi il faut le reconnaître ce qu'ils font Amina Bukari ONG fat kin sha abin da matasan suka ce na ji su suna cewa kama muna nan abinci kadai muke nema okay mun yarda amma to su da suke zamnakin da ba su nema mi suke nan gayi ole da su zamna suna kritike su zo wajen mu su ce mu kakan da suke so a yi koko a kama juna a aiki tare tare shi ke zai yi da azamna wayansu suna aiki suna kokarin su huddo kasa daga inda take wayansu suna zamne suna cewa ba su yi ba ba su yi ba kuma ba su kwatantawa ba su yin komi kai kuma adamu to kun san ni zaka ce ni abin da zani kiya shine san dai ni kun san an ce in kana aiki in ka tashi da sai har zuwa da dare ba aiki ba zage ka ba to aikin ka bai daidai ba kai komi ba kenan shine kamata mu gane zai sa wani lokaci ka saya ka gyara kayanka wani lokaci ka san me zaka yi dan saboda harkokin ka su tai gaba mu dawo gare Ismail kai kuma ka jona matasa gaskiya na ji su kuma j'apprécie ce qu'ils ont dit pourquoi parce que à la fois la, la critique et, euh, permet de faire l'équilibre Je suis appelé à commettre des erreurs quoi et pour les personnes qui, critiquent les ONG euh, démontrent les structures des jeunes ou les structures des jeunes mm. quelque part qu'ils n'ont presque aucune connaissance de, de, ces organisations pourquoi parce que comme mon camarade à comptabilité lab l'a dit souvent nous cotisons dans nos propres poches nous, nous, fournissons nos propres moyens pour pouvoir créer des opportunités, souvent pour les jeunes qui vivent dans des, dans, des pauvretés extrêmes, souvent pour, pour eux-mêmes, ces jeunes qui sont en train de critiquer. Nous créons de l'emploi et nous donnons également la possibilité à ces mêmes jeunes de passer leur stage. Nous les accompagnons dans leurs projets, la formation et, beaucoup d'autres choses. Oh, peut-être moi, un seul, un seul mot, mhm. c'est vraiment de sensibiliser aussi, parce que les jeunes de la ville. Je les comprends. Hein. Quand tu es dans ta fada, euh, peut-être vais pas me communiquer ah, Mais je crois que les jeunes sont pratiquement euh, dans les réseaux sociaux. Donc moi, je les invite à approcher ces structures-là. Parce que pour connaître un système, il faut être dans le système. Donc, donc je les invite Là, nous tirons tout doucement vers la fin de cette émission, mais avant, nous accueillons Mr. Olivier, notre produit web, qui nous vient avec sa chronique. Plume nègre. Amis jeunes, bonsoir. Dans la chronique d'aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que je ne vais pas vous, parler seul. C'est la première fois que je reçois un invité dans la chronique. Bonsoir Caporal Wisdom. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les auditeurs. Tu fais une musique que tu appelles panafricaine. Alors dis-nous, quand on compare aujourd'hui le slam au rap, c'est un peu une musique euh, pour euh, l'élite, des gens qui comprennent le français ou bien euh, dans les pays anglophones, je dirais l'anglais. Mais est-ce que vous arrivez à passer votre message Parce que vous, vous avez des messages universels. Comment mm. arrivez-vous à passer les messages de vos langues, euh, je dirais vos langues locales Comment est-ce que vous allez ben, à faire, ben, moi, moi, la majorité de mes textes, je les écris par rapport aux cibles. Mm. Tu ne peux pas parler dans une langue à quelqu'un qui ne comprend pas la langue, tu vois. Quand je veux parler aux bonnes dames de, du marché mm. qui comprennent et, et, je le parle en EV pour qu'elles puissent comprendre en fait euh, Levé, je, je rappelle que c'est la langue de pays. Ouais, c'est la langue nationale du mm, Togo. Euh, donc, je, je, leur parle en leur langue. Mm. S'il faut que je, je, je, je m'adresse à une communauté qui, qui, comprend que arabe, il va falloir que j'apprenne l'arabe. Voilà. Un petit eh. slam pour terminer, peut-être, pour le studio Kalangu, pour tout la Fada, pour l'équipe jeune, pour euh, Saka, les techniciens qui montent. Écoute, frère, écoute ton histoire, écoute l'Afrique et sois fier. Nous sommes au 8e siècle, appelle-moi Kayamanga si c'est le roi de l'ordre de la tribu Sonenke. J'ai renversé la dynastie bébé pour instaurer l'apogée de l'empire du Ghana. Aussitôt, c'est devenu ma dingue. Tu te verras peut-être même dengue, mais appelle-moi Soudiata Keta, l'enfant prodige, le seul survivant de la dynastie Kita. Après 17 ans seul, me voilà sur pied. Maman, t'en fais pas. J'irai t'arracher le baobab en entier. Akirina moi de moi. Quelques flèches pâtir et toucher mangro à l'épaule. L'ergot du coq de feu Ça se passe sur Studio <laughs> Merci à tous. Et oui, ce week-end, un événement à ne pas rater. Demain, dimanche, à partir de 10h, les jeunes de l'association Libre Afrique Niger euh, vous convient à leur caravane de la liberté. Ça sera une matinée d'échange sur le thème engagement communautaire et citoyenneté responsable. Quel rôle des jeunes On se retrouve là-bas pour parler citoyenneté. Merci Olivier. Nous étions avec euh, nos jeunes activistes Matassa, masu yaki bisa kan dama kariyar muhalli a Emata, 'yan mata lakol haɗin kai Hadin kai cikin duk ayyukan da suke nan nous étions avec eux mun gane aikin da suke nan gayi kuma mun gane amfanin aikin su ma'ana suka gayi da fatan ku kuma ƴan matasan karkara suka ce duk kun san su da gaske ne kun san su abubuwan da suke nan to nous étions avec matasa ne masu son a diba abin da suke nan masu son a taimaka musu a kama musu kuma matasan kamar anda suka ce suna suna kiran ku zo ku yi aiki tare ku gane ma aikin su suke nan ga dan ayi aiki tare dan komi ya zo daidai a samu ci gaba sai la fin de ce numéro 2 tout ça la fada on se retrouve demain tare da abokin aiki na dondi dondi zai hira da wa'annan matasan bisa kan hadin kai hadin kai a cikin aikin da suke nan ga kuma hadin kai yan ƙasa ma duka kai eh, duka gaba ɗaya n'oubliez pas de nous envoyer vos questions vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54